أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أعوى مسلمي نوانا أنقوى من البركة muna karanta muku sallama ta addinin musulunci عليكم alaikum wa وبركاته wa barakatuhu kamar yadda yan uwa suka ji sanarwa ta riga ta gabata cewa babban malaminmu a sheikh musa yusuf asadu sunna wanda yake yan uwa su riga sun san malam a cikin wannan ƙasa ta mu mai albarka da ma afirka baki ɗaya a wurin gwagwarmaya wurin yada sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan rana ta ɗaya ga watan ramadana ta wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku allah cikin ƙaddartawarsa da iyawarsa ya ƙaddarci an turo muna malam a wannan gari namu na jihar zamfara kuma a wannan masallaci a wannan anguwa tamu domin yi muna tafsirin alkur'ani mai girma da yake lokaci ya riga ya tafi insha Allah zan gabatar da ɗaya daga cikin jagororin wannan masallaci domin ya yi jawabin maraba da isuwar malam sannan sai a gabatar da malam domin malam ya ci gaba da aikin da بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci uh, muna matukar jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi wanda ya kaddarce mu da ganin wannan rana wannan yini mai albarka wato daya ga watan Ramadan kuma tare da samun arzikin wato a gabato da malam a wannan wuri mai albarka a madadin ina son yi a takaice a madadin kwamitin da'awa na wannan masallaci mai albarka da kuma sauran yan uwa da suke ba da gudunmawa da jihar zamfara yan mutanen jihar zamfara gabaki daya haka da gusauluka gaman da mutanen wannan unguwa wato da wanda suke kokarin ba da gudunmawa ta hanyar shigowa wannan masallaci domin gudanar da ibada haka ma da malamanmu da suke gudanar da wato karatun hada alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci a cikin halka muna wato maraba da zuwan malan da shigowa shi a wannan jiha ta zamfara a cikin wannan gari mai albarka kuma muna ainihin kaddamar da godiya ta musamman ga malan da ya ainihin karba wannan kira da na musamman kuma da yarjejeniya ya yarda cewa zai zo ya gabatar da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci a wannan jiha a wannan gari a godiya ta musamman wadda ba ta da adadi a takaice saboda lokaci ya riga ya zura za mu ci gaba da ainihin wannan tafsiri insha Allah zan gabatar da abin magana zuwa ga malam da fatan Allah subhanahu wataala ya mana mawafaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا غياه ga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 da ainihin wato 4 wanda ya dade da biyu ga watan hudu shekara 2022 a wannan masallaci wanda aka fi saninsa da masallacin wato muhammad baba gusau ina ganin haka ne in mai kuskure ba ko menene sunan wannan unguwar unguwar ni'imatul lahi to a wannan unguwa ta ni'imatul lahi Allah ya karo ni'ima ga unguwar da garin da kuma jihar gabaki ɗaya da kuma ƙasar a kamar yadda kuka ji mai gabatarwa ya gabatar cewa bisa ga abinda Allah madaukakin sarki ke kaddara wa ɗan adam sai ƙaddara bana a wannan masallaci za mu zo mu gabatar da tafsiri ƙarƙashin jagorancin shi ɗan uwa alhaji ibrahim allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alheri a 'yan shekarun nan da yawa sun san cewa a sakwata nake yin tafsiri kuma ko banan wasu da yawa sun turo min sako suna tsammanin cewa lallai ina sakwatan ne nake masu a ayi likulli in ne idan ma tammal duk wani abu da ya cika akwai lokacin da kuma yana iya raguwa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne cikar kamalarsa babu lokacin da tawaya yake bujiro mata to don haka a sai Allah ya kaddara cewa tsarinsa bana ba a san damin tafsiri ba a nan garin za mu tafsiri na ɗauki kusan shekara shida ina yin tafsiri a garin kaduna daga nan na tafi sokoto <clears throat> na ɗauki kusan shekara uku na sake komawa kaduna na shekara biyu to ban sani ba kuma daga nan kuma <clears throat> ya Allah zai lillahi al'amuru min ƙabli wa min ba'adu <clears throat> abinda nake cewa na farko <clears throat> shi ne kasancewar an ce zan zo nan garin zan yi tafsiri ba shi ke nuna cewa wannan gari babu malamai bane sa aka kawo na a'a duk wanda ya san garin zamfara ko jihar zamfara ya san cewa jihar ce ta malamai kullum ina ƙoƙarin nuna wa ɗaliban da allah ya jarrabe su da shahara kasu rudu da ita karatu daban shahara daban ba duk wanda ya shahara bane ya fi kowa karatu akwai wanda Allah ya yi sa suka shahara shahara su jarrabawa ce gare su in sun fahimci haka yana daga cikin kurakuran da muke lokacin da duka ranka akan kujera ragowar mutane suna zauna a ƙasa sai ka ɗauka cewa yanzu kai ne baharin da kowa daga gurinka zai tambata bayan ko a daidai lokacin da mutane suke zauna a ƙasa kai kana kan kujera ke yi wani ya ma fi ka nauyi ko a gidan karatu tawadu ne ya sa ya zo ya saurare ka wani ko usuluban da kake da shi yana iya karuwa da shi idan ya saurare ka ba wai nan abin da za ka faɗa ta fuskar ilimi ya jahilci wannan abin ba yana da kyau a ce ɗalibai sun fahimci haka kuma sun gane a haka ɗin wannan shi ne abu na farko abu na biyu kuma wato shi ne akwai ɗan uwa malam nazir wanda na ga shigowarsa shi ne shugaban matasa na wato sunna na bangaren izala kenan a wannan jiha ta zamfara idan malam naziru ba ya yi ƙarya alamin lahun lari ne ya tasallalu na minkum liwaza ne ya je waya ne ko to sha Allah daga ƙarshe zan ba shi wasu mintuka ya ce wani abu in sha Allah sannan kuma a akwai wanda suke bibiye da mu ta fuskar kafofin sadarwa na zamani muna da mukan namun kafofin akwai shafin da yake amfani da suna na <clears throat> an yi amfani da kalmar shek ba ni wani na sasu malam usman ne suka sa a facebook kenan sannan muna da shi a kiyuta sannan muna da shi a youtube amma youtube ɗin ba suna na a kasa ba a sakir za a gani to saboda haka a wanda suke bibiye da mu ta bangarorin nan guda uku za su ci gaba da bibiyar waɗannan karatuttuka din a yanzu dai kafin sako ya zo mana daga baya don wasu sai daga baya muke sani wasu ma sai ramadanan ya zo ƙarshe a jihohi daban-daban su kan ɗauki karatuttukan su saka a wasu gurare ba ma masu ne sai ramadan din ya zo karshe sannan muke sanin ma mai ake ciki amma yanzu dai abin da ke hannunmu yanzu akwai tashar daɗin kowa da take kan satellite startime kai wannan suke kan startime insha Allah wannan tafsiri da zamu dinga za su dinga kawo wa mutane shi karfe 8 zuwa 9 na dare da izinin Allah sana akwai sunna tv Kano tunda sunna tv guda biyu ne to sunna tv kano za su dinga sawa karfe hudu na asuba zuwa karfe biyar na asuba sada akwai tashar hausa bakwai su za su dinga sawa karfe goma sha ɗaya da rabi na dare zuwa sha biyu da rabi ainihin wato na dare wannan shine abin da ke ƙasa sannan kuma muna miƙa saƙon godiya da fatan alheri farko zuwa ga mai girma shi wato matawalle gwamnan wannan jiha din a matsayin na baki da muka shigo wannan jihar to muna masa fatan alheri abinda aka dora masa na nauyi na shugabanci da Allah ya jarrabe su da shi Allah ya ba su ikon saukewa na yi wata magana 'yan kwanakin nan na ce ba haushi yana wata magana yana cewa talaka mai ganin iyakar sarki kamar shekaran jiya ne ake ta magana cewa allah ya kai mu 2015 2015 ta zo ta wuce aka ce allah ya kai mu 2019 ta zo ta wuce yanzu duk wanda ya hau kujera daga 2015 zuwa 2019 tsakanin gwamnoni da shugaban ƙasa in ka yi haƙuri idan Allah ya ara maka tsawon ko da ramadana zai zo mai zuwa shugaban ƙasar da ke kai ba shi ba ne ya tafi wani ya zo wannan tsari ne na Allah da ya ce huwa lalli da alakun kaɗaɗe fasil ar Allah shi ya sanya ku a doron ƙasa wani yana maye wani dukkan kujerar da ba kai bane a ce wani ne to kai hakuri dole sai ka tafi kuma wani yaro haka Allah ya tsara duniyar haka za ta ci gaba da tafiya shi yasa muke cewa wanda suke kokari su nemi mulki a yanzu su duba girman Allah kar su ga cewa ba za su kai zuwa mulki ba sai sun kwashi kafar wani lokacin da wani yake da dama baka ba shi gudunmawa ba dan yi nasara kai ma nan gaba haka wani zai kwashi kafarka ba za ka yi nasara ba amma matsalar shine kuma in an ji an dawo masifa kuma kan talaka take karewa shine babban matsala to da wayanda za su tafin da wayanda za su karata to duk muna musu fatan alheri shugabanci jarrabawa ne nauyi ne musamman a Najeriya musamman a halin da muke ciki a ci gaba da musu addu'a Allah ya musu tofiki ya musu jagoranci ya shige musu gaba ya iya musu akan abin da ba za su iya ba hakanan wanda yake shine kwamishinan 'yan sanda na wannan jihar shi ma muna masa fatan alheri hakanan shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ta dss kenan shi ma muna masa fatan alheri ba za mu manta da shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ba ta jihar kaduna wanda dan wannan jiha ne ta zamfara alhaji garba shinkafi a babu abin da zamu iya masa sai dai mu bi shi da addu'a Allah ya tsare sai ya tsare masa imaninsa da mutuncinsa haka nan shugaban hukumar tsaro ta farin kaya din daga sama gabaki ɗaya shi ne alhaji magazi yusuf buce wannan mutumin shi ma muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihi ula Allah ya tsare shi ya tsare masa imaninsa da mutuncinsa sannan dukkan malamai wanda suke suna karantar da sunna a wannan jiha da wanda muka samu haɗuwa da shi gaba da gaba da wanda ma ba mu haɗu da shi gaba da gaba ba kowa muna masa fatan alheri sannan kuma akwai abu guda biyu ni a matsayina na bako da na shigo da abin da yake na san wannan jiha tana fama da rudani da rigima da rikici na matsalar tsaro kamar yadda jihar ta kaduna tana fama da irin waɗannan matsalolin so ni ba jami'in tsaro ba ne na dss ni ba kwamishinan 'yan sanda ba ne ni ba shugaban civil defense ba ne ni ba goc ba ne na soja da aka turo a ni karatun ƙwar'ani na zoye idan kana da matsalar tsaro kai can ka je ka same su su ta shafa don ko a lahira ni Allah ba zai tambaye ni ba su ta shafa yana da kyau don kar a tashi ko ne bugu ma waya ce a ko ta matsala tana faruwa ko tana da alaka da tsaro a'a su za ka je ka sama wani ka bugu mun waya ne ka ce a wata aya baka gane ba kana buƙatar in ƙara maka bayani yau to lokacin ne zan saurari mai ka zo da shi ne wannan shi ne sana abu na biyu maganar abin da ya shafi matsala ta siyasa jihar da nake ciki ma ba na shiga rigingiminsu na siyasa na in shiga na wata jiha da aka da allah duk rigimar da kasancewa tana faruwa tsakanin ɗan jam'iyyawa ne da ɗan jam'iyyawa ne to ka yi haƙuri ba ta shafe ni ba ni yan jam'iyyun duka ma daman musulunci ya haɗa ni da su to shine ta da su jam'iyyar ka ba ta sa ni in yi alaƙa da kai matuƙar musulunci bai sa in yi alaƙa da kai ba wadaka ko ina a cikin jam'iyyun nan da mutum yake in dai musulmi ne to namu ne kuma muna da alaƙa da shi amma don ka je ka shiga wata jam'iyya ka sake musulunci ba abin da ya haɗa ni da kai banda alaka da kai alaƙa ta kusa ko ta nesa in akwai bata wuce wata watakila Allah ya jarrabe ni sai mun zauna ƙasa ɗaya da kai ba da haka in akwai wannan to ka sani cewa ni bai shafe ni ba wadda haka dukkan wanda suke kowane ɓangarori mu muna musu fatan alheri wa inna ma kawai mu abinda muka faɗa kuma ne ra'ayinmu kuma ne fahimtar mu kuma za mu ci gaba da nanatawa cewa mun faɗa shekara ta 2015 a cikin jam'iyyun nan babu wata wacce tsarin la'ilaha illallahu illallah ya kafa ko tsarin kundin mulkin ta alkitabu wa suna ne a lafaha misali hadhihi al-umma duka dilla lura sai ta kai mu shiga ciki to a la'akari da salihu na kowane bangare duna zalika kuma jiye su shine fahimtar mu da baka isa ka zo ka tilasta na baka ce wai dole kai kana dan wani abu ka ce wai sai na yi wani abu da sunna sai kuma tauhidi wannan shine abin da ke gaban mu da haka da wannan magana da abin da ya shafi harkar siyasa rikicin wani da wani ne bai shafe ni ba haka nan maganan abin da ya shafi harkar tsaro in karatu ne ya zo kan abu in yi magana a kanshi in karatu bai zo kanshi ba babu bukatar in yi magana a kanshi akwai wanda Allah ya dora ma nauyin su Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaya a kai wannan shine a gurguje a matakin farko a mataki na gaba bayan wannan shi ne waɗannan shekarun da muka ɗauka muna yin tafsiri a na faro tafsiri tun daga suratul bakara ne muka zo muka gama a suratu ali imarana lokacin da na shiga sakkwato muna farko farkon suratul nisa'i ne muka zo muka gama suratul nisa'i muka shiga suratul ma'ida a suratul ma'ida a watan shekarar da ta wuce mun tsaya aya ta biyar ne za mu tashi aya ta 36 ne to kafin mu ci gaba da yin tafsiri wanda suke bibiye da mu ta fuskar tafsiri alkur'ani cewa littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala da haka labari ne da ya zamanto ba a gajiyawa ba a ƙosawa da shi an yi istifaki cewa ƙur'ani ne kaɗai za ka wa mutane daga farko haƙar ƙarshe sannan ka sake dawo da su ka ce a dawo a sake nanatawa daga farko kuma za su ce maka an gaji ba ƙur'ani ne kaɗai yake da wannan su wannan ya sa sai maka ga cewa an daɗe ana yin ba ni baƙi in ba ka fassara a nan ƙasan ta fuskar tarjama to don wannan ya sa an manzo Wataƙila yanayin yadda ga an saba yin tafsiri a za izu ɗaya da rabi ko izu biyu kamar masu sallar hajji? su za ka gaba haka mu muke yin tafsirin ba Su wannan shi ne su shi sa za ka ga galibi akwai tafsirin da na fi ba muhimmanci ba wai don a'a kowanne tafsiri idan munasaba ta kama in leƙa in nemo wata matsala a ciki tafsirin ko ko ba na ahalus sunna ne? yawwa dan kaka zo ka ce ai wani dan bid'a ne ba a daukan maganar sa waye ya faɗa maka ita daidai duk wanda ya faɗe ta daidai ce kuskure kuma duk wanda ya faɗe ta kuskure ne da haka wannan shine yanzu zamakshari Musa jarul babu malamin da zai tafsiri a gidan balaga ko malamin sunna ne sai kaga ya koma yana maka istidlali wata matsalar in an ji an dawo sai ya ce maka zama shari'a faɗa a cikin alkasha dole ne sau da ka in kaɗa wannan babu malaman da kake ganin ma cewa manya ne a duniyar tafsiri sai an baje su ba za a karɓa abin da suka faɗa na magana ta fuskar tafsiri ba amma kawai ana kallon magana ko ka saba da mutum ta wani guri a matsayin fahimta abin da ifa ɗaɗin daidai ne ko ba daidai ba ne sannan ko kana daidai da mutum ta fuskar fahimta in ya kawo abin da yake ba daidai ba ne ba kawo faƙa mai ka karɓi ba daidai ɗinsa ba zuba da haka wannan shi akwai tafsirin al'imama ibn jarir tsabari jami'ul bayan an ta'awil an ayil wanda cikakken sunansa shi ne muhammad bin jarir bin yazid bin kasir bin galib alamiri abu jafar al-tsabari al'imamun tabari ya rasu hijira 310 shi ne farkon littafi ta tafsiri da aka fara rubutawa da shi sa malamai suka ce akwai al'imam ibn jaririn tabari a cikin sunansa akwai bin rostom wanda nafsu sana shekara ɗaya suka mutu da al'imam ibn jaririn tabari na sunna na haka muna da ibn jarir guda biyu akwai ibn jarir tabari na sunna akwai ibn jarir tabari dan shi'a kuma sun yi rubuce-rubuce kuma shekara ɗaya suka mutu da in dan shi'a yake maka ibn jarir ya faɗa ka tambaye shi wanne yake nufi na sunna ko na shi'a dan guda biyu ne wancan dan shi'an yayi littafi kuma ana jingina ma ahlus sunna a sai faɗa to wannan shi muke magana tafsirin al-imam ibn jarir tabari yana wa bai wahalar karatu ta yadda yana tsawaita bayanai wasu matsalolin bayan isnadi da yake kawo hatta waƙoƙin da yake kawo shahadi da su za ka ga da isnadi yake kawo su amma tsakani da Allah ɗalibin da zai yi a tasiri bil ma'asu ta fuskar ya fassara ƙwar'ani da ƙwar'ani ƙwar'ani da hadisin Annabi da maganganun magabata wanda ya shafi sahabbai tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da kuma ita kanta lugar larabcin yana buƙatar tafsirin al'imam ibn jaridin tsabari sannan cikin malamai yana daga cikin malaman da idan ya kawo maka akwalu zai ce in magana guda biyu ce sai ya ce wa aulal aule ne bisawa bi indi aulu man ƙala kaza idan ku akwalu ne aka yi zai ce maka wa aulal akwalu indi bisawa bi aulu man ƙala kaza in an yi saɓani akan matsala galibi bai cika wucewa ba Siya maka tarjihi yace cikin maganganun nan ni a gurina ina ganin magana da tafi dacewa da daidai ita ce magana kaza al'imamu ibn jarir tsabari yana yin wannan so shi sa hatta istilahin shi sai ka kiyaye idan ka ji al'imamu tsabari ya ce a ahlus tafsiri malamu a malamai wanda suka san tafsiri sun yi ijima'i sai shiru to wannan istilahin daban in kuma ya ce maka ajima a ahalin ta'awili batal to shi ma akwai abin da yake nufi idan kana karatu ya kawo kan matsala ya zo fassara aya ya ce maka ajima a ahalin ta'awili ya ce malaman tafsiri sun yi ijma'i ya wuce to yana nufin cewa mafi yawanci amma akwai ɗaiɗaiku da suka saba wannan fahimtar in ko ya ce maka ajima a ahalin ta'awili qatibatan to yana nufin cewa duk duniya babu wani malamin tafsiri da ya saba wannan fahimtar to sai ka lura da fahimtar tafsirin sa akan wannan sannan tafsiri na biyu akwai tafsirin Qur'an al-Aziz na Abu Abdullahi Muhammad bin Abdullahi, bin Isa bin Muhammad al-Muri al-Irbiri al-Ma'ruf ibn Abi Zamanin al-Maliki wanda wannan malamin ya rasu kuma hijira 399 yana da littafin tafsiri da ya rubuta sannan littafi na uku da nake yawan komawa zuwa gare su akwai ma'alimin tanzil fi tafsirin ƙur'an na al'imam al-bagawi wanda takakken sunansa shine mahuyi sunna abu muhammad al-husaini bin mas'ud bin muhammad bin al-farra al-bagawi al'imamu al-bagawi ya rasu hijira 510 sannan littafi na hudu akwai a hakamul ƙur'an na alƙadi muhammad bin abdullahi abubakar bin al'arabi al-mu'afiri al-ishbiri al-maliki littafin na a hakamun ƙur'an ibn al'arabi ya rasu hijira 540 da ainihin wato uku sana akwai littafi na biyar zadul masir fi ilmin tafsir na jamaluddin bin ah, abulfar abdulrahman bin ali bin muhammad al'imamu bunin jauzi ya rasu 597 sannan littafi na shida akwai mafatihul gai wanda ɗalibai suka fi sanansa da attafsirul kabir na wato abu abdullahi muhammad bin umar bin hassan bin hussein at-tamimi ar wanda aka fi sanansa da fakaruddinin razi ya rasu jira 606 sannan littafi na bakwai akwai aljami'u a ahkamil qur'an na abu abdullahi muhammad bin ahmad bin abubakar bin far al-ansari al-khazraji shamsuddin al-qurtubi wanda aka fi saninsa da tafsirin qurtubi al-imam al ya rasu hijira 671 sannan akwai al-bahr na abu hayyan muhammad bin yusuf bin ali bin yusuf bin hayyan asiruddin al-andalusi ya rasu hijira 745 to shi sa galibin matsalolin da suke da alaka da na hau da irabi wani lokaci hadda balaga ma nakan yi kokarin komawa zuwa ga wannan littafi shi na al-bahrul littafi ne na tafsiri da ya shi mujalladi goma amma ya yi tarkizi a kan abin da ya shafi matsala ta na ta fi ƙarfi a ciki sama da kowace matsala sannan akwai littafi na tara shi ne tafsirin ƙur'an azim. na abul fida ismail bin Amur bin kasir al-quraishi al-basri thumma dimashqi Ibn kasir ya rasu hijira 774 tafsirin da aka fi sanin shi da tafsirin Ibn kasir wanda al-imam ibnu kasir yana daga cikin ɗalibai na ƙasa a makarantar shaykhul islam bin taymiya sana akwai littafi na goma akwai at-tahrir wa at-tanwir wanda takaccen sunansa shine tahrirul ma'ana as-sadiq وتنور الأقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد نا محمد بن طاهر بن محمد بن طاهر بن عاشور التنوسي تفسيرا للآلبي سكا فصلا التحرير والتنوير وكما تفسير ابن عاشور وأن ابن عاشور يا رسول جراء دبو ايد لريئكو دتسئن دأكو سنا أكوي أدواء البيان في إيداه القرآن بالقرآن نا محمد al'amin bin muhammad al-muktar bin abdulkar al-jakani al wanda ya yi shi a kan tasirin ƙur'an bin ƙur'an shi ma wajen mujalladi goma ne sana akwai a tasiru a almunir fil aqidati wal manhaji wato wat shari'at wal manhaj na ad-doktor wahab bin mustapha az-zuhairi wanda wannan littafin na tafsiri yana da adadi na mujalladatun da ya kai mujalladi talatin haka wanda yana daga cikin littattafan da nake komawa zuwa gare su akwai irin su bangaren abin da ya shafi yin kira'at akwai matani na shatibiya sannan akwai durra nan gida an ka dawo akwai littafin malam abubakar goma allah ya ji kansa akwai kuma diya'u awi na shehu abdullahi gwandu balaraban mutanen yamma da dai littattafai da yawa wanda muka lullika wajen fassara kowace aya lokacin da zamu fassara ta to wannan yasa wani lokaci in an zo sai kaga da wuya ya zamanto yadda kake tsammanin bakin zai jawo ya tafi da gudu haka sai ya zamanto bakin ba zai jawo da gudu ya tafi ba sannan muna yin tafsirin nan ne akan matakai guda shida na farko ƙur'ani ya fassara ƙur'ani wanda malamai sun yi da cewa ajmalu tafsiri shine an yi bilƙur'an. alquran bil qur'an a fassara qur'ani da qur'ani da haka abinda yazo maka mujmal a can in yazo maka mubayyin a can sannan shi kuma wannan yana da mataki guda biyu akwai muttasil akwai munfasil akwai tafsirin ƙur'ani da ƙur'ani da zaka ga aya ta zo a gaba amma ayar da ke biyar ita a baya ita take fassara ta farkon wannan shine tafsirin qur'ani bil qur'ani al muttasil kaman al qari'atun mal qari'a wa ma adraka me mal qari'a yawma yakunu an-nasu kal farash al mabsus yake fassara maka al qari'a wannan shine al muttasil al munfasil kuma wanda zaka samu ayat tana cikin waccan surar sannan kuma ɗayan tana cikin waccan surar kuma waccan ita take fassara waccan shine al-munfasil kamar yadda Allah ya faɗa a suratul an'ami yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun sabai da suka zo suka tambaye annabi sai fassara musu da cewa a wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim wannan tafsirul qur'ani bil qur'ani amma al-munfasil saboda ayar da ta fassara wannan ba su da alaƙa ta hanyar sura ɗaya suke ko guri ɗaya wannan tana can gurin wannan tana can gurin sannan kuma shi wannan shi ne matakin farko sana abu na biyu akwai fassar ƙwar'ani da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wacce take ingantacciya na taɓa yin daura a kaduna asbab ɗin da yake sawa malaman tafsiri suna yin kuskure wajen fassara ƙwar'ani akwai sababi guda shida to wannan yana daga ciki kaucewa yadda annabi ya fassara ƙur'ani wani lokaci wajen dogara da tsantsagwaran zunzurutun larabci ba kai la'akari da shi wanda ya fi kowa sanin larabcin ba shi mai ya faɗa a kan ayar da ka dogara da larabcin ka fassara ƙur'anin in naka ya saba mana shi kaga an samu matsala to sunnar dole ta zama ingantacciya ba da ifiya ba to shi kuma wannan sun faɗa sun ce akwai wanda annabi ne yi shi kai tsaye aya kaza annabi ya nassanta cewa ga hadisin da ke fassara ta akwai wanda kuma malamai ne suka istihadi suka yi kokarin fahimta cewa wannan hadisin shi yake fassara waccan aya to wanda annabi ne ya fassara kai tsaye cewa wannan hadisin shine ma'anar wannan aya kaza babu kuskure a ciki amma wanda malamai ne suka yi ijtihadi cewa a fahimtar su wannan hadisin shi yake fassara waccan aya to anan ana iya samun tafsirin nasu ya zama daidai ana iya samun tafsirin ya zama kuskure sannan mataki na uku sai fassara ƙur'ani da fahimtar ɗaliban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda su ne sahabbai wanda mun faɗa mun ƙara nanatawa man ce duk duniya ɗaliban da makarantar annabi ta fitar ba za ka taɓa samun tun ɗalibai ba a duniya irin wannan makarantar walimala kiyaya ko haka ba zai zama ba don me saboda kowa ya yadda cewa malamin su ya fi malamin kowa a duniya saboda haka ba wata makaranta a duniya da wani mutum zai je zurkusa ya samu karatu ingantacce a duniya irin ɗalibin da ya zauna gaban manzan Allah ya karatu ba yadda za a yi to shi yasa za mu ga Allah da ya tashi su ya haɗa fahimtar tafiyar addini yana da alaƙa da annabin da su sai ya ce wa manyan shaƙiƙin rasula wanda ya saba wa manzan Allah sai ya kawo shi an rasula da alif da lam ma'arifa sanannen annabin nan min ba a ma ta bayyana na hulhuda bayan shirya ta bayyana gare shi sai ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sai bu wani tafarki wanda ba na mu'minai ba suwaye mu'minan idan aka kyale ka kowa zai iya bugun gaba ya ce shi yana da imani amma akwai masu imanin da a doran ƙasa in an faɗe su sai dai kyautata zato dangane da imanin su babu tabbas amma akwai masu imanin da in an faɗi su ba maganin zato ake ba imanin tabbas ne su waye. su ne ɗaliban da suka zauna makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi karatu Allah ya nasanta wannan cikin ƙur'ani da yawa zai yi muƙaranar imaninsu da na annabi ya ce amanar rasulu bima unzila ilahi min rabbi sai ya ce wal mu'minuna kullun amana billahi zai ce fa in amanu bi A ma amantum bihi faqad ihtadaw rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Allah mun ji wani mai kira ya ce a zo ai imani sai muka zo muka imani to shi yasa aya ayyuhal ladina amanu da ake da su kusan 90 a akwai wacce in ta kira in dai kai ba sahabi bane to ba da kai take ba baka ciki ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nadirin inahu baka ciki da haka su ne waɗannan masu imanin da Allah ya dinga kallonsu yana ce masu walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal kusuka wal isyana ulaika humur rashidu sannan fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimul hakim su ne waɗanda Allah ya ce wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu haska biha wa ahlaha su ne waɗannan mutanen to wayannan mutanen da muke magana a mustawa farko dole a yi takadimin fahimtar su za mu ga cewa abu guda uku Allah ya yi da dama a na farko akwai ittiba'ul lahi wa anbiya'u sannan na biyu akwai ittiba'u ma anzalallahu sannan sai ittiba'u tariqil muhajirin wal ansar shi yasa Allah ya nastanta haka yace wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhum ta yaya ko ya zamanto fahimtar su ba za a gabatar da ita akan fahimtar kuwa ba a babin fassara maganan Allah saboda me saboda duk wani mutum yanzu da ka sani a doron duniya duk wanda ya tashi tashi kawai ya ga Qur'ani tashi yayi kawai ya samu labari Allah ya aika manzon Allah yanzu nan unguwar da aka ce sunanta unguwar ni'ima sai aka ce yanzu ga wani dattijo a nan unguwar ko da ya zo nan gidan ba gida ko ɗaya unguwan nan shi ya fara siyan fili ya yi gini a gabansa duk wanda ya zo ya sai gida ya san yadda aka yi aka san gidan da yadda aka yi sai wata rana in jaridu suka zo da kyamara ana so za a yi tarihin yadda unguwar ta fara sai kuma ga wasu matasa su tasowa kawai suka ga unguwar da gine-gine ya aka yi unguwar ta fara ba sani ba billahi alaika idan duniya da gaskiya da dattijan da ya zo babu gida kuɗe ya san unguwar yadda ta faru da saurayin da tasowa ya ga unguwar kawai bi sanya aka yi ta faru ba wa ya kamata a nema ya ba da tarihin unguwar ce to da ni da kai da malaminka da malamina da babana da babanka duk tashi kawai maka maka ga ƙwar'anin nan tashi kawai maka maka samu labari Allah ya aiko manzan Allah amma sahabbai sun zauna an yi lokacin da babu ƙur'ani a gabansu ƙur'ani ya fara sauka sun yi lokacin da Allah bai aiko manzan Allah ba yana nabiyullahi ko rasulullahi yana muhammadin shi a cikinsu Allah ya tashe shi ya aiko shi ya zama manzan Allah to in ana buƙatar yi bayanin annabin da littafin kaga akwai rashin kunya kai ka shiga gabansu ka ce za ka yi bayanin annabi da ƙur'ani wanda ya fi nasu to shi yasa ahli sunna sai suka irtibadin fahimtar su da cewa za mu bi qur'ani da sunna akan fahimtar mutanen kirkin farko to shi yasa duk rigingimin nan da ake in ramadana zo a ce ana ta sabani ana kan rikici tsakanin musulmi to shi yasa inda gwamnati tana so ta takaice rigimar da saɓanin sai ta ce kawai wani littafi ne aka yi tafsirin akan fahimtar magabata a tafsir bil ma'sum ta ce a ɗauko shi ya zama salabus da shi za yi tafsiri kan wani malam ya ƙara tafsiri ba da shi ba ka gani in kan mutane bai hannu ba kama wani ya zo ya fassara ƙur'ani a kan fahimtar mutanen kirkin da da shaida ƙur'ani allah ya ce balguwa ayatun tun fi sudurin da zina utul ya faɗi cewa allah ya ba su kai kuma wani sai zai kawo maka wani mutum a wannan zamanin wani mutum majahuli la mahalla lahu min al-i'rab sai kuma yace sai ka bar fahimtar waɗancan ɗaliban da suka yi karatu a gaban annaba ka kama fahimta wannan mutum kaga tarka idan ismatun jiza saboda haka wannan shine mataki na uku sannan mataki na hudu fi fassara qur'ani da fahimtar ɗaliban sahabbai su ne tabi'ai don su suka ga waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su ikirama da makamantansu sun koyi tafsiri daga makaranta wacce take guda uku akwai makarantar makka akwai ta madina akwai ta kufa wanda abdullahi dan mas'ud yake jagorancin waccan daya ubayy bin kab yana jagorancin ta daya kuma abdullahi dan abbas shi yake jagorancin ta wanda wayannan kowa ya san alakar su da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta fuskar karatun qur'ani to dukkan ɗaliban da ka sani a gidan tafsiri a ɗabaƙa na tabi'ai to a waɗannan makarantun guda uku suka mutu to muna dawowa mu fassara ƙur'ani mu ga mai tabi'ai suka ce daga nan sai mu dawo sai mu ga mai tabi'u tabi'i na suka ce ɗaliban ɗalibansu waɗannan ƙurun ɗin guda uku su ne ƙarnin da annabi ya ba da shaida a kansu ƙarni mafi alheri da ake karɓan addinin da Abin da bai zama addini a wancan lokacin ba ila yau masu ba yadda za a yi zama addini duk yadda ko mutane suka taru a kansa suka yi masa yawa suka ganin yana da kyau inda bai zama addini ba a wa'ancan kurun ɗin guda uku to ba zai zama addini ba yasa yana daga cikin hanya da zaka yi maganin wasu da dama daga cikin wanda suka karkace wa tafarkin gaskiya in mutum ya kawo maka abu ka tambaye shi waye magabacinsa akan wannan abu sai kaga ba magabaci shi kadai ne magabacin wannan shine to da haka wannan yana daga ciki sannan sai mataki na shida da malamai suke magana shine fassara qur'ani da lugal larabci ita ma lugal larabcin ya to ita ce ingantacciya to ku duba ku gani wannan shine mataki na shida fassara qur'ani da lugal larabci ingantacciya ba ba wacce bata inganta ba domin ita kanta lugar larabcin sun faɗa sun ce akwai shaza akwai za'ifiya akwai mu'udal yadda ka san a matsayinka na ɗalibin hadisi za a ce maka wannan hadisin za'ifi ne wannan shaz ne wannan munkar ne to ita kanta lugar larabcin akwai wannan akwai lugar da take shaza ce za'ifiya ce munkara ce ko ka kawo bata inganta ba ba a karɓarta a matsayin hujja ai istidlali da ita wajen fassara Qur'ani amma galibin ɗan bida'a sai su dawo wannan matakin na ƙarshe sai su ɗauke shi su mayar da shi mataki na farko ba ma mai ƙwar'ani ce a nan ba ifassar ƙwar'ani ba mai annabi ya ce ba a'a mai suka fahimta dangane da tsantsagwaron sun surutun larabci sai su fassara ƙwar'ani a kan wannan ya ce sa'an mutum ya ce zai fassara ƙwar'ani irin wannan fahimtar to ba ƙaramin ɓanna zai yi ba dogara da tsantsagwaron sun surutun larabci kaɗai bai taimakon mutum ya iya fassar ƙur'ani shi yasa za ka ga cewa malamin suke da wata ƙa'ida cewa ƙaunar sahabi maganar sahabi a wajen fassar ƙur'ani ita ake taƙadimi kan wani wanda ba sahabi ba ko da ko kai magana ka siyaƙi yana goyon bayan haka shi siyaƙi bai goyon bayan magana shi in ya faɗi magana shi za a wani daga cikin malamai a wannan zamanin ya kawo faɗin Allah subhanahu Ta'ala a cikin alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya faɗa fa bi ayyi ala rabbika ta tatamara da kuma fa bi ayyi ala rabbiku ma tukaddifa wannan ba Allah ya faɗe shi a cikin suratul rahman ba a cikin gurare da ainihin wato yawa ko bai faɗe shi ba ya faɗe shi to da ya faɗi wannan a cikin gurare da yawa sai ce fa bi rabbi kuma rabbikuma tukasiba mai malaman tafsiri suke fassara wannan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban din nan kun ga suna fassara shi cewa da wanne daga cikin ni'imomin Allah kuke karyatawa wanda zamu ga cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a cikin gurare ya faɗa a suratul a'raf to sai wani zai ce a'a wannan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban din nan ba ni'ima ake magana ba yace fa bi ayi ala'i rabbiku ana magana wai wadhkuru fa bi ayi tadmiri wa ihilaki da wani cewa ta da halakawa ta za ku karyata yace kuma dalilinsa akan haka cewa fa bi ayi ala'i rabbiku yace yana nufin ihilaki wa tadmiri ne yace a duba za a ga duk inda Allah madaukakin sarki ya faɗi matsala a ƙur'ani. sai ya kawo ya ba da labarin ya hallaka wata al'umma ne sannan sai kawo wannan zato ya ce a suratun najmi Allah ya ce wa annahu a halaka adini Wata muda, ba ma a baka sai ya ce wa ƙauma nuhin min ƙabli innahum kanuhum abulama wal kata. sai ya ce fagashaha fa bi ayyi alami ya ce to fa bi ayyi ihlaki wa tadmiri ta samara kake tsaya ba fa bi ayyi ala to tun da magabata ba haka suka fassara ba ko da siyakin yana ɗaukar haka a larabci ba za mu yadda da tafsirin ka tafsirin magabatan shi za mu komawa wannan ita ce ka'ida domin dalili kuwa kai yanzu kana buƙatan alatu na aiki kafin ka gane tafsiri a lokacin da su ba su buƙatar wannan ne yanzu sai na buƙaci na hau da sarfu da balaga kamar da shi abdullahi mun magana cikin liftawar tafsir ya kawo ulum wajen guda goma sha biyar ɗalibin da zai tafsiri ya zama yana da alaƙa da su su ba su da alaƙa wannan kai tsaye kawai suna da alaƙa da ilimin ne ba su da buƙatar wannan kewaye kewa to wannan yana daga ciki to da haka dai insha Allah wa'annan su ne matakai na farko mutane su yi haƙuri gobe ne insha Allah da izinin Allah rana ta biyu za mu fara yin ainihin wato tafsiri wanda alaramma zai ja baƙi ci gaba da fafatawa sannan wanda da yake bibiyar mu yana sani cewa a shirye nake duk wanda ya ji kuskure na jan baki ko na fassara ko na fatawa to ya faɗakar da mu za mu gyara wannan ta haddusan bi ni'imatin lahi fakara duk wanda yake bibiya ta ya sani in yi kuskure in dawo in janye cewa na ya kuskure abu ne ba wani bakon abu ne a na da haka duk wanda ya ji cewa na ya kuskure na karatu ko na fatawa ya faɗakar da mu ta inda ya kamata ya faɗakar da mu mu gyara wannan ba wani abu bane Allah ya ki kamala ta cika ga kowa sai ga shi kaɗai kuma tunda Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah Allah ya ɗauke rigar rashin kuskure daga wani mutum sannan kuma har wayo har gobe muna jin cewa mu ɗalibai ne na karatu ba mu kai cewa mustawa ba ce ta malamai sannan muna godewa malamanmu a mataki daban-daban tun daga matakin jihohin da muka fito da matakin jihohin da muka shigo muna musu godiya Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri zan ba dan uwa malam Naziru ya faɗi wasu kalmomi a matsayin sa na shugaban wato matasa ta bangaren jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna eh, majalisar matasa kai kan kan hada kai rigima da wasu ko majalisar matasa ta sunna shugaban mai kenan ku wani sane ba koka cire ne zo man ce man أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah maɗauki sarki ya kawo na wannan lokaci na ɗaya ga watan ramadan kuma ya azurta mu da babban malaminmu malam musa yusuf asadu sunna a wannan gari namu na gusau ya zo ya gabatar da karatu na tasirin alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan abu na farko za mu jinjina ma malam bisa an gayyatar masu gayyata da ya zo wannan birni namu na gusau wanda mun san duniyar da ke sauraron ilimi da karatu suna da kishirwa da irin karatun da yake amma malayin mutunta wannan gari namu yan mutunta abokan mu'amala da ake yi da su ya ansa wannan gayyata muna fatar karatu da za a yi ruwansa a wannan masallaci allah ta'ala ya ba mu ikon saurare da kuma ya ba mu bayan su malam sun wuce ya zama wani remote wani abu ne ya yi unhani da shi na hazzuk a matasa a kan tashi tsaye wurin bincike na isar da saƙon allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu malam mutunta wannan garin da ya abu ne wanda ya dace ni shaida ne kamar da mala yake ban labari mala ya yi karatu a wannan gari namu na guso wanda kuma ya yi abu wanda a wannan duniya da muke ciki almajirai suna mantawa da malamansu ya yi wani abu wanda ya daɗe ya birnin nazari wanda yanzu ne za a karantar da yaro alƙur'ani da ya fara musabaka sai ga ya wuce ka yanzu ne za ku fara jawo yara ana zuwa harkar musabaka ko ka wa'azi nan da ɗan lokaci sai ya ga cewa karatun da kaka ya wuce na shi wanda ko lokacin da ka sa bakin shi ba a haihe shi ba to malam mun tai da shi na ga karamci da yamma malamin shi kuma na ji kalamai da malamin shi ya gayya a kai wanda wannan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa albarakatu ma'a kadirakum duk wanda yake so ya samu albarka to ya bibiyi magabata ya bi waɗanda suka karantar da shi ya yadda da cewa bai iya ba ya nemi albarka Allah zai taimake shi saboda haka wannan darasi da malam ba mu babban wa'azi ne da sako ga duk wani ɗalibin ilimi ya koma malamin da aza masa idon baki ya mutunta shi ya yadda da shi ya tuna wannan ni'ima ta karantar da shi ne muna godiya malam akan wannan amsa gayyata da kai da kuma waɗannan darussa da kake karantarwa a faɗin duk mai bibiyar ka a kafafen watsa labarai yana duk yadda kai karatu in ka bude karatu malam musa yusuf asadu sunna sai kaga kana da inda kake da kasa babban abin da yake ba nishawa ni ban san ka ba duk lokacin da za ka samu malamai sama da hamsin ko ɗari suna karatu da wuya ka samu wanda zai gama tafsiri tun daga harkar azumi har ƙarshe ya ja baiti ɗaya na sha ɗabi'a amma mala yana da wata ka'ida wanda ya gaya mana tsari na usulubi da yake bi na tafsiri wanda mun san wannan rana ce ta farko gada in wuce makaɗi da rawa ake cewa za mu ji wa'annan ka'idodi da ambata kowa ba magana ya zo da littafin rubutu wanda ya an gaya ma ka rubuta ka koma ka yi bincike nan makaranta ce an ka'aza ba wai kawai ka saurara ka ta yi ba a'a za ka rubuta ka yi bincike domin kai ma muna so mu yi alfahari da kai gaba insha Allah wayanda suka gaito muna malam su ma muna godiya gare su sun mutunta wannan gari sun kimanta mu kuma muna fata Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi kirana na ƙarshe ga al'umma wannan gari wajibi ne mu bada goyon baya na zuwa saurare da haɗin kai da duk da ya kamata mu bayar mu dibi halin da wannan ƙasa take ciki duk wanda zai bar garinsu ya tai wani gari da iyali ne da 'yan uwanai kowa yana cikin zulumi ya tai a ga ya isa lafiya ko ya dawo lafiya mala ya yi tattaki wajaha wajaha ya zo wannan jiha duk da hali na matsala hanya da hali da matsalar jiha ta ciki ya zo domin ya karantar da mu to wajibi ne mu zo mu ba da haɗin kai mu saurara muna fatar allah ta'ala abinda malam zai karantar da mu Allah ba mu ikon aiki da shi malam muna baka tabbaci al'ummar garin gusau masu karamci ne masu mutunta bako ne masu sauraron sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne insha Allah sokoto ita ta yayi mu amma za mu nuna ma akwai bambanci tsakanin mu da su muna roƙon Allah ta'ala ya muna gudunmawa ya ja hannun mala akan abin da Allah yake so ya da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri Sheikh Malam Nazir a kamar yadda kuka ji ya faɗa da gaske ne kaga an ba munasaba ta kama ba eh lokaci yayi ko so insha Allah akwai malami na anan kan wuri malam Gado tare da malam Nazir muka ji muka kai mai ziyara kuma insha Allah kafin in gari zan sake zuwa in je in kai masa ziyara in Allah ya yarda akwai kuma shafin sarki zaki wanda suke mabiya shafin ne shi ma ya mana alƙawari cewa insha Allah wannan tafsirin zai dinga saka shi kullun karfe 10 na safe zuwa 11 saboda ka mabiya shafin sai su tara muna roƙon Allah wannan jiha ta zamfara Allah ka zaunar da ita lafiya wayannan rigingimin yadda suka fara a gaban mu Allah ka nuna mana ƙarshen su abinda zai zama matsala a rayuwar mu Allah ka nisanta mu da shi kasar gabaki ɗaya Allah ka zaunar da ita lafiya don tsarkin sunayensa sannan kiran da muke na ƙarshe saboda lokaci ya yi ‘yan uwa kada mu manta da addu'o'i mafiya tsada shi ne kunga duk wata harka da za a yi ta arziki sai in ana zaune lafiya ne take yiwa to yana cikin wajibobin da ke kan mu yin addu'a cewa wannan ƙasar Allah ka zaunar da ita lafiya Allah kuma ka zaunar mana da ƙasar nan lafiya ba don iyawanmu ba a'a don isar ka kai Allah mun san kuma isar Allah ɗin ya isa da dan isarsa in ya ga dama muna roƙo don falalarsa da rahamarsa Allah ka zauna da ƙasar na lafiya Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh